ko za ku iya barin gidan ku tunda ba da shi ya fi komai sauki in mun tafi ka aure ta aikin banza auren kaddara zagi da kike zagin ma in ai ba laifi ko za ka rama wai mai ka taka ne 'yan illa abin da ka taka shi na taka akan shamsu ba irin abin da ba zan iya gaya maka ba ko ba kai bane ko wanda ya fi ka ne shamsu ya fi mijin kike na ya fi jini na ne ba zan canza shi ba kai kuma yanzu ka gama bayanin zaka iya canzawa an gama aikin banza aikin wabi haka kawai akan wata yarinya a cikin gidan nan ni za a gaya magana to in na tafi ka auro ta akwai dubin ka a gari da ne mare ta to shi me mata yasa saurayin ta ya mare ta ya mare shi eh to ka ji in gaya maka gidan nan ban san rigima ban san tashin hankali ban san abin da zai zo ya kai ya kawo na ga dan baka yi ta kaza ba sai ka bar gidan nan wannan an rashin mutunci ne ke kike daure mar gindi yake mutane wannan wulakancin dakata dakata ga mari ga sun ka jaka saurayinta ya mare shi saboda ita jinsinka ne daga jikinku ta fito ita ce mutum shi ba mutum bane saurayinta ya mare shi saboda shi kuma dan gwal ne saboda saurayinta ya mare shi me yasa ya mare shi idan kika bi bizancin abin da ya sa ya mare shi rashin mutuncin da ya saba yi mata ne ya sa ya mare shi ai ba haka kawai zai mare shi ba ita kuma rashin kunya da ta yi mishi fa ya mare shi na samu labarin ma abin da ake gaya min ma dukan ta dinga yi a kwararo yanzu wanda ya kamata dinga duka ta kwararo gaskiya wani wanda ke na ki fama ta biya sa'an ka ne ni mare shi fama shi za ta dawo ni ma in fama ta to kin ga kawai ni ba zan iya ba ita jini na ce jinsi na ce dole ta zauna a cikin gidan nan shi ma jini na ne kuma jinsi na ne ni in har ina zauna a cikin gidan nan bai zama dole ta zauna ba wai ni nake auren ki ko ke kike aure na ke ke ki suke ba ni umarni wace ce ke ya zan ce gidana da gidana ne ne mata a cikin gidan nan ita ce ni mata a cikin gidan nan ita ce ni wallahi wallahi akan wannan yaron sai na saba wa Amina har kai haka kawai shamsu je ka ko me suke ji da shi zan iya mata a gidan nan mm. a kan yar uwata mm. a kan kin kawo dan wanki mm. ko dan yanki zan ce a kan shi kike nema ki nuna mun fin karfi a cikin gidan nan ko akan dan yar yakka kake neman ka ci mutuncin dan iyata ai dan uwa bai fi dan uwa ba jini na ne jinin ka ce in ka mutunta min na in mutunta maka taka tabbas ka wulakanta min na sai na tozarta maka taka amma ko za ku barin gidan ku tunda ba da shi shi ya komai sauki in mun tafi ka aure ta aikin banza auren kaddara zagi da kike zagin ma in ai ba laifi ko za ka rama wai mai ka taka ne yan nan abin da ka taka shi na taka akan shamsu ba irin abin da ba zan iya gaya maka ba ko ba kai bane ko wanda ya fi ka ne shamsu ya fi mijin ki kenan ya fi jini na ne ba zan canza shi ba kai kuma yanzu ka gama bayanin zaka iya canzawa an gama aikin banza aikin wabi haka kawai akan wata yarinya a cikin gidan nan ni za a gaya magana to in na tafi ka auro ta akwai dubin ka a gari hai assalamu alaikum au dan halak mun san kai ina ta jira kuma san da kuke da gida alhamdulillah ina nan ke ina ta jira ta dazan ake tana ta ai ko labarin da kuke shi guda biyu ne ma na san yadda kuke so kai speak loud to alhamdulillah na ji daɗi to amma an sani ba wai me ake cewa gudu ban ji hausa yarinyar sai an tabbata idan ba haka ba muka binkita muka ji abin da yake akwai duk so kike tsakanin kai da ita zan katse ta a ah, insha Allah umma wannan yi wallahi ba jin dai ne da asali duk jira dake ba kin ganto na dai gaya maka kana yashi baki idan ban ji asali inda yake ba zan katse wannan soyayya da dadewa

ya ba ni rolling bara bara ina zuwa sarki da eh, aka kun gama ce ko ba a samu matsala ko ba to haka nake son ji kuma ku sauri ku bar wajen saboda yanzu komai zai iya faruwa a areas wai ba baya na yanka ni gaba daya ba yanda na saba ganin ka ba me ke faruwa kuma ka na san ba haka kake zuwa man ba sabon ne ya hargize hey ka san me faru ina wannan awar tawa wai kawai na wani gayi na ɗauka gajani zai da kita na ɗaga hannu na tsura mari to sai aka yaya mai ashe wani wani kai ka san lissafi ma in ya karkace na ɗashi muke ko na bogi ne kuma ya kuɗe daidai shi ne kamar ba namiji ba za ka wani tada hankalinka akan wani ƙanin yarinya don kamare shi to wani abu ne sai yaya me ka tarayya ne mata ai baka ƙara san labarin ba ba ka gane ba ne ina son ta ne ko baka gane ba to in dai kana son ta babu abin da zai faru saboda ai babanta ba zai bari a ci mutu a raba ta da kai ba ka gane mana ka ɗau hannu kuma ka san da cewa mutumin nan tsayayye ne a gidansa bayan da za a yi yi wa yarsa auren dole in dai tana son ka ka gama da komai haba ka gane mana shi yasa nake son ka akwai lissafi yawwa yawwa yana da lissafi shi yasa da hannu kenan kawai ko nan gaba ma ko wani abu ta dai ka yi abin da ya dace a alaji Allah wallahi Allah inda abin da ya fi haka ma ka dan sararo ka yi shi ne. a ga mutuncinka <laughs> ya kara za'ikar wai ka karɓo ganjar a to ai sai mun je yanzu muka gama waya Allah Allah